والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا باكا وأنا الأمر المسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau a wannan rana ta litinin muna ɗauke da azumi na goma sha takwas a wannan wata na ramadana mai albarka na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa wa sallam muna cikin tafsiri wato a ƙarshen surorin Alƙur'ani mai girma wanda muke cikin suratul alaq ko suratul ikra mun karanta ayoyi kaman guda takwas daga farkon wannan sura a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta mun ga bayanin da Allah subhanahu wata'ala yayi game da muhimmancin karatu musamman kuma karatun ya zama da sunan Allah za a yi wanda muka yi bayani a baya cewa ba wani karatu mai amfani wanda zai amfani duniyar musulmi ko ya amfani lahirar musulmi wanda aka ce kada a yi amma a yi da sunan Allah in ma karatun addinin ne ka yi da sunan Allah babu laifi ka yi karatu da niyyar ka sami certificate saboda akwai hidimar da za ka yi wa addini akwai hidimar da ya kamata a ce ka yi wa al'umma rashin satifiket din na iya hanawa ka yi to babu laifi idan zai zama tsari zuwa ka samu damar da za ka yi wa addinin hidima ka samu damar da za ka yi wa al'umma ka hidima babu laifi ka yi ka samu satifiket eh, eh, neman ilimin ibada ce amma idan ibada kuma za a yi tsani da ita a yi wata ibadar mai amfani babu laifi a yi wannan ibadar to duk mun karanta dai abubuwa masu tsawo dangane da muhimmancin alkalami da Allah ta'ala ya ce allazi allama bil kalam to babu shakka mun ga yadda alkalami ya zama babbar rahama da ni'ima akan mu gaba daya a bangarorin rayuwarmu ta addini domin ba dan alƙalami ba da ba a rubutu alƙur'ani mun samu mun karanta ba ba dan da alƙalami ba da ba a rubuto mana ingantattun hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da sauran abubuwan da suke muke tsani da su mu fahimci waɗannan abubuwa kamar eh, harshen larabci kamar su usulul fiqi kamar su usulul hadisi duka waɗannan suna taimaka mana ne domin fahimtar waɗannan manya-manyan bangato masdarai guda biyu namu hmm. alkur'ani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan idan ka zo al'arka ilimin duniya su likitanci su injiniyaranci da sauran dukkanin wani wasu ilimomi waɗanda wato ilmai waɗanda ake amfani da su a gina duniya a taimaka wa rayuwar ɗan adam bai yiwuwa a yi wannan sai da alƙalami kuma alƙalamin nan kala-kala ne wanda ake amfani da shi wani lokaci za ka samu wani lokacin ba da ba a san biro ba ba a san pen ba ba a san eh, kwamfuta ba tafureta aka sani da can gamba ake saya a yanka a yi alkalami da can ainihin wato eh, gashin jimina da shi ake alkalami haka kuma yanzu wani zamanin ya zo yanzu alkalamin gashi na a cikin kwamfuta yana nan kamar wata ikibiya kana ta amfani da shi kana ta rubuce-rubucenka yana taimaka maka duka sunan su alkalami kuma mun ga irin yadda yake tasiri hatta wajen aikace-aikacen hukuma duk abin da za a yi za a ba da umarni za a yi naɗin mukami za a yi wane ne za ka ga an rubuta bayanan abubuwan da aka yi a rubuta bayanan kudaden da aka karba a rubuta bayanan kudaden da aka kashe nan duk tsare-tsare suke ta tafiya to duk mun ga waɗannan bayan nan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a cikin waɗancan ayoyi a ra'aitan lazi innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna thumma ila rabbika ara'aita inna ila rabbika ruj'a wato dan adam da yake dagawa saboda ya ga ya wadatu bai da bukatar lafiya don yana da ita bai da bukatar kuɗi don yana da su bai da bukata iri kaza ko iri kaza saboda yana da su sai ya ga cewa hatta ubangijin nasa ma idan kafircin nasa ya masa yawa sai ga bai da bukatarsa in maganan ne ka zo ka yi masa surutu don lada to bai bukatar lada bai bukatar duk abin da ake a samu lada bai bukata baya da wani abin da daga hannu ya ce yana son Allah ya bashi yana ganin kamar yana da komai istagna arra'ahu daga arra'ahu istagna yana yayi dagawa saboda yana ganin ya wadatu duk Allah ya bamu labarin waɗannan to yanzu kuma sai Allah ta'ala zai bamu labari game da wanda yake saboda ma abin nasa bai tsaya nan ba ba wai kawai shi bai da buƙatar ya bauta wa Allah ba baya buƙatar ladan da Allah yake bayarwa an bauta masa baya buƙata ta wani kuɗi a wajen wani dan yana da su baya buƙatar komai abin nasa ma bai tsaya nan ba sai kuma yake ƙoƙarin ya hana ma wanda zai bauta wa Allah din ya bauta wa Allah sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى الله تعالى يتي أرأيت الذي ينهى ma'ana ka bani labari ka bani labarin allazi yanha wannan da yake hana abdan idan sallah yake hana bawa in zai yi sallah wannan aya ta sauka akan abu jahil suna da wani guri da suke zama suna fira gungun kafirai makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zama suna fira a gurin kuma gurin yana kusa da Ka'aba manzon Allah yakan shigo dakin Ka'aba yayin sallah shi kuma bai san ya ga sallah sai yazo yake kurarin cewar idan manzo sallallahu alaihi ya sake zuwa Yalla a inda zai ganshi yana sallah shi kuma sai ya dauko gunguman dutse ya kwatsa masa aka yana hana sallah kaga wannan istifhamin wato abun mamaki ne kaman ana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake cewa ba ni labari wato ma'ana kayi mamaki kayi mamakin wanda zai zo har ya rika hana sallah saboda ainihin wato tsananin jahilcinsa da toshewar basirarsa yake hana aikin alkhairi musamman sallah kuma yake umarni da sharri yake ainihin wato abinda ake nufi da abdan idza salla abdan din nan bawa idan zai salla amma sai aka yi na kiransa dan a kamba masha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara'aita allazi yanha abdan idza salla sai sai me ara'aita in kana alal huda ba labari shi wannan bawan da shi wannan wanda yake hana a yi sallah idan da a ce yana kan shirya ya yi aiki da hankalinsa ya nuna sanin ya kamata da a ce ya yi nan a ra'aita eh, in kana alal huda ko mm, mm, mm, au amara bi taɓawa ko kuma ya yi ainihin wato umarni da kyakkyawa ma'ana ya yi umarnin a ji tsoron Allah a yi ɗa'a ga Allah a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da a ce ya yi wannan wato da shi ya fi dacewa da abin da ya kamata bawa ya yi dangane da Ubangijinsa dangane da wanda yake bautar Ubangijinsa ga malamai da suka mai da wannan lamiri zuwa ga shi wannan mai hana sallah kenan wanda ka ce a ara'aita in kana alal huda aw amara bi taqwa hmm. ba ni labari idan wannan ba wanda aka hana sallah yanda Allah yake kishin mai sallah yanda Allah yake kishin wanda yake kan shari'a yanda Allah yake kishin mai tsoron Allah kuma mai umarni a ji tsoron Allah a kuma zo wani kafiri mai bautar gumaka ya kuma zo ya ce zai hana sallah zai hana zai tsani mai shirya zai hana ainihin wato abin nan a yada magana jin tsoron Allah to Allah ta'ala ya yi faɗi wannan magana malamai suka fassara wannan zamiri a can suka dawo da shi kan shi wannan kafiri wanda da a ce yana kan shirya da bai haka ba da a ce yana umarni da a ji tsoron Allah da ya fi masa ko kuma yana hana mai shirya kuma wanda yake umarni a ji tsoron Allah shi ake son a kuntatawa duka wannan abu ne mai hadari ga ainihin wato ne a ra'aita in ayyuhar rasul wato ya manzo kana kallon wannan ko kuma ainihin wato ba ni labarin wannan kafiri mai dagawa wato idan da a ce ya zama alal huda ya zama wato yana kan shirya kuma ya bi gaskiya yana kira zuwa ga ayyukan kirki da tsoron Allah wannan bai fi masa alkhairi ba akan ya zo ya doge sai dai ya yi gaba da addini da masu addini to saboda haka wannan abin da yake yi musamman hana sallah kuma a ce kai kanka za a hana sallah wannan hadari ne ga mai shi kuma ba wanda zai wannan sai wanda wato yake kafiri ya riga ya bar addinin musulunci saboda haka Allah ta'ala ya ce ara'aita in kazzaba wa tawalla ara'aita in zaba wata walla to ba ni labari idan shi wannan kafiri mai dagawa wanda yake ganin istagana anilla wastagana an ma an sawabillah wastagana an jannatillah wannan mutumin mai irin wannan ɗabi'a in ka zaba wata walla ya kuma ƙara bayan wancan aikin na tsanar masu ainihin wato addini na tsanar masu ainihin wato sallah na tsanar masu siffofi na addini kuma ya juya ya ƙaryata abin da ake faɗa ya juya baya ya ya saurari duk abin da ake to duk waɗannan ka toɓara da yake yi Allah ya ce alam ya alam bi anna Allah yara bai sani cewa duk abin da yake Allah yana ganin sa ne? bai san cewa ko ainihin mahaifinka ne ce je ka aida abin da kake ina ganin ka kai ka san akwai magana a cikin wannan ba wai gani kawai ya ganga kai ba akwai labarin da zai biyo baya na umka uku ba in baka bar abin da kake ba to bala ta nana ta'ala ce alam ya alam bi anna Allah yara wai bai san cewa Allah yana ganin sa bane to abin da yake din nan yana ganin sa lokacin da yake ainihin maganganu marasa daɗi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin sa lokacin da yake tsanar masu addini yana ganin sa lokacin da yake aibata sifofin addini ya aibata gemu ya aibata dagaggen wado ya aibata ainihin mata masu masu hijabi ya aibata irin yanayin maganganu masu wa'azi ya ainihin wato kuntatawa ainihin wato masu sallah da sauran irin waɗannan abubuwan wai baya tunanin Allah yana ganin sa ne kuma yana ganin sa din nan tana nufin fa zai yi masa sakamako daidai da abin da ya aikata da haka nan sai a hankali saboda haka Allah ya ta'ala ce كلا لئن لم ينته bin nasiya Allah ta'ala yace kun ga ya maimaita a ra'aita a ra'aita a ra'aita din na haska uku daga nan sai dakawa wa im da yake irin wannan ɗabi'ar tsawa kalla ahir ta daina irin wannan ɗabi'ar ya daina ya daina wannan la'illam ya ce in kuwa bai bari ba in bai daina irin wannan ɗabi'a ta aibata addini ko alamomin addini ko tsanar masu addini in bai daina ba Allah ya ce la nasfa an bin nasiya wallahi za mu kama nasiyarsa da ƙarfi nafiya shine gashin nan da yake daidai makon kwadarka wato wanda yake ainihin ƙarshen gashinka na ƙarshen kanka kafin ka a zuwa goshi za mu kama makyange masa kuma asaba'u shine kama gashin karshen gashin kanka na gaba a kama a riƙe gangan kuma a ja a ja da ƙarfi shine saba'u Allah to za mu kama wannan gashin ɗabi'ar larabawa idan mutum yana son ya yi wa mutum wulakanci na ƙarshe ya nuna masa shi ba kowa ba ne sai ya zo ya kama gashin ainihin makyangimarsa sai ya da to duk wanda kaga an yi wa wannan an gama wulakanta shi babban mutum ba a yi masa wannan wanda ake ganin girma ba a yi masa wannan wanda ake mutuntawa ba a yi masa wannan wanda duka ga an masa shi kuma yana ji da girma yana ji da girman kai yana ji da ɗagawa yana ganin kamar shi ya halarci kowa Allah subhanahu ta'ala ya ce wallahi za mu kama makyange masa mujja Allah ya kiyashe mu nasiyatin kazibatin khadi'a makyangemar wato da ta zama ainihin wato nasiyatin kaziba mai karya. ana nufin shi mai wannan gashin ake nufi gashi yana karya ne ai bashi baya magana ana nufin me wannan gashin da aka kama aka ja makaryaci ne nasiyatin kariba ai sahibu nasiya wato wanda yake ma'abucin wannan gashin shine aka ce makaryaci kuma khati'a kazibatin khati'a mai ƙarya kuma mai aikata laifi da gangan akwai bambanci tsakanin khata'un da eh, abin da khadi'un kun ga Allah ta'ala da zai magana akan matar sarkin nan na Misra da ta so ta yi wa Annabi Yusuf alayhi Salam kage sai ce gafiri li zambiki ko wastaghfiri li zambiki innaki kunti min al-khati'ina ba a ce min al-mukhti'ina ba in an ce maka khadi'u to ka aikata laifin ka aikata laifi da gangan ka san laifi ne ka san bai kamata ka yi ba kuma kai sai a ce an ta khati'un amma in kuskure kai sai a ce an ta mukhti'un to al'ala sai ce nasiyatin kadibatin khadi'a wato ainihin maganjama makaryaciya kuma sannan mai aikata laifin sabo da gangan na'am فليدعو نادية سندعو الزبانية Lokacin da ake wannan magana Abu Jahil sai yake cewa wato ni za ka yake ce da manzon Allah sallama ni za ka kalla kana mun kurari cewa za ka sa a ja gashin kaina kake ce da ni makaryaci mai aikata laifi da gangan ka san dai a wannan kwarin da muke ciki garin makka ba wanda ya kai ni magoya baya ba wanda ya kai ni yara 'yan kife. area boys ina da su da yawa ka yi hankali eh kana tafiya a titi ma zan iya sawa a ci mutuncinka har yanzu akwai irin wayannan waɗanda suna da sha'awar su sa a ci mutuncin malamai zan sa a ci mutuncinka za mu sa yaran mu su yi maka kaza Allah subhanahu wata'ala ya ce faliye da unadiyahu ya je ya kirawo wato annadi shine gurin da mutane suke zama an ware wani guri da ake zama a zauna a fira gurin fira idan guri an ware shi ba a wannan abin a gurin ba za a ce masa nadi ba to ya je ya kirawo mutanen abokan firar tasa ya kirawo area boys din nasa ya sa yaran nasa duk abin da za su yi su yi. ba yana kurari yana da yara ba marasa kunya waɗanda duk abin da ya ce su yi za su yi to ya yi ɗin faliya da unadiya in ya kirawo su Allah ce mu kuma sane da zabaniya muka za mu kirawo zabaniyawa zabaniyawa mala'ikun Allah gilazun shidadun la a sunan Allah ma amarahum wa ya maruna su ba su san wani abu illa umarnin Allah ga su da ƙarfi ba sa ji ba sa gani in ba abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi ba shi masa dukan tsiya kuma sa shi ba kuma abin da za a yi eh saye da'u sasane da'u zabaniya Allah ta'ala ya ce kalla tuti'hu wasjud wa Allah ta'ala ce kalla kai ai aka sake daka masa tsawa shi mai wannan rashin kunyar hmm. mai zagin addini da masu addini aka sake daka masa tsawa don a nuna masa akan kuskure yake aka dawo wajen manzon Allah ce la tutihu dama Allah ta'ala ce wala tutil kafirina wal munafiqina wala tutil kafirina wajahiluhum bihi jihadan kabira karka karka bi karka biya masa kada ka damu da kurarensa karka fasa abin da yake yi duk abin da yake zai yi ya je din ka ci gaba da abin la Wasu wasjud ba sujada ce ba su ayi ba mm. to kai sujada idan akwai wani makiyin Allah wanda shi ya tsani wata siffa ta musulunci to rike wannan siffar ka ci gaba da yinta ya gani ya yi bakin ciki shine addinin musulunci addini yana son haka nan inda Allah yana son abin inda manzon Allah yana son abin shine baya so to ainihin karka yi wani zage-zage karka a'a yi wannan abin da Allah yake so wanda shi wancan baya so Allah ta'ala ya ce la tuqihu karka yi masa biyayya wasjud kayi sujjada ba ita ce ya so ba to ka ci gaba da yin ta wa qatarin ka ƙara samun kusanci tsakaninka da ubangiji Allah ka ba mu kusanci na'am bismillahir rahmanir rahim hmm. inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wata'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul ƙadari, wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr Allah subhanahu wata'ala ce inna na gaya muku duk inda kuka kalmar inna in dai an jingina ta zuwa ga Allah in dai Allah ne ya ce inna to ka kalli abin da zai biyo baya wani babban alkhairi ne zai zai albishir da shi kun gane ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wani gurin yace inna a'dayna kautar wani gurin yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna wani yace inna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi wani gurin yace inna kullu shay'in khalaqnahu bi kadar duk inda kaji Allah ya ce inna kai murna wani abu ne da zai fadanta maka Allah zai fada wata ni'ima ce da Allah zai maka ko zai koye wa annabinka zai fada maka Allah subhanahu ta'ala ce inna anzalnahu mu mu ne muka saukar da shi mu ne muka saukar da shi towa ba a yi maganar wani mutum ba ba a yi maganar wani littafi ba ba a yi maganar wani abin da ake saukarwa ba farkon sura kenan kuma ga lamiri ina zai koma sai ka koma farkon sura da muka baro ai an ce da manzon Allah ikra yace ma ana bi kare ikra ma ana bi kare ikra ma ana bi kare ikra bismi rabbikal ladhi khalaq shi wannan abin da ake cewa ka karanta kana cewa kai ba mai karatu ba ne baka iya karatu da rubutu ba mu ne muka saukar da shi alkur'ani ya fara sauka ne a cikin watan ramadana inna anzalnahu fi lailatul qadari mu ne muka saukar da shi a cikin watan a cikin daren lailatul qadari kun ga anan sai ake nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana mai da shi zuwa ga abin da aka ce ya karanta ya ce mago bi kare hmm. to wannan abin da aka ce ka karanta menene aka ce ya karanta ba alqur'ani bane to mu ne muka saukar da shi kuma da daddare wato yan uwa wa'annan ayoyin da ke mana magana akan dare mun yi kaza cikin dare mun yi kaza cikin dare suna ƙara nuna mana muhimmancin dare a rayuwar mu idan ka bar dare baka more shi ba ba za ka more rana ba ba za ka mori lahira ka yadda ya kamata ba sai ka yi kyakkyawan amfani da dare kun gani Allah ta'ala ya ce inna anzalna fi lailatul qadr wani gurin ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan wani gurin ya ce inna nashi'atal layli wani gurin ya ce qumil layla illa qalila wa al layli fajr lahu layli layli dare yana da muhimmanci yanzu rabbuna fi sulusi al-layl al-akhir yana da mutum salatul layl qiyamul layl nan kuma gashi yana cewa inna anzalnahu fi laylatin fi laylatil qadr wani gurin yace inna anzalnahu fi laylatin mubaraka da dare aka fara saukar da alkur'ani kuma daren lailatul qadri a cikin watan azumin ramadana inna anzalnahu to wace saukarwar alqur'ani shekara 23 akai ana saukar da shi nan gashi Allah ya ce a daren lailatul qadr muka saukar da shi wace irin saukarwa kenan malamai suka yi magana ba akwai sauko da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud zuwa sama'id duniya wato inda baitul izza yake wannan ɗakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa akwai mala'iku kullum ta Allah sama da miliyoyin shekaru da suka gabata kullum sai mala'ika dubu saba'in ya shiga ya yi ibada in ya fita ba zai ƙara dawo ba gobe su sababbin dubu saba'in din ne jibi tun da sama da miliyoyin shekarun da ba a san adadinsu ba haka kullum ake don Allah ya nuna maka yana da rundunar da ban da shi ba wanda ya san adadinta to wannan ɗakin saitin ka'aba yake da in ka je ka'aba inda za a ce kawo sama ka yi ta yi ka yi ta yi har ka je to za ka ga ka shiga za ka ganka a cikin wannan ɗaki baitul izza to aka sauko da Alƙur'ani izu sittin daga lauhul mahfuz zuwa wannan ɗakin aka saukar da shi wannan saukowar a daren lailatul qadr aka yi ta kamar yadda ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dab da za a saukar masa da wahayi bayan ya cika shekara arba'in a duniya da haihuwa wata shida na ƙarshe kafin ramadana ya zo rabi'ul awwal rabi'ul sani jumadar awwal jumadar sani rajab sha'aban waɗannan watannin guda shida sai Allah ya ƙawata masa ya kimsa masa san ya je ya kaɗaice shi kaɗai a cikin kogon jira. layali za ta kun nan da daddare yake abin da yake darare wato masu yawa in ya tafi sai kwana talatin bai dawo gida ba umarumin na khadija ta shirya masa abin da zai je ya ainihin wato ishe shi na abinci da abin sha har tsawon wannan kwanakin ba tare da ya dawo ba to da ramadana ya shigo a cikin watan azumin ramadana tun da bai daina zuwa ainihin wannan halwa da yake zuwa ba sai kuma Allah ta'ala ya saukar masa da wahayi a da daddare sai ga mala'ika jibrilu ya zo yana cewa ikira yana ma'ana bi ƙare ikira ya kama shi ya matse shi To kada alƙur'ani wato gaba ɗaya sa, izo sittin yadda ya zo nan duniya cikin shekara ashirin da uku aka yi wannan amma farar in an ce ina an zalnahu ai ibta da ana in zalahu mun fara saukar da shi a cikin watan ramadana kuma a daren lailatul qadari a daren lailatul qadari haka Allah ta'ala ya faɗa inna anzalna fi lailatul qadri to me yasa ake ce mata daren me yasa ake cewa lailatul qadri tana da ma'ana guda biyu lailatul alqadar din me ya ma'ana alqadar girma daraja wato mun saukar da shi a wani dare mai daraja za zati miqdar daren da yake da kima da daraja da albarka da muhimmanci a wajen Allah subhanahu ta'ala saboda haka alƙadar din anan kaga dalan ne ake siffantawa wani gurin kuma Allah ta'ala sai nuna mana a'a ba wai daren ba abin da yake faruwa a daren ne Allah ta'ala yake wa alƙadar wato daren da Allah yake bai yake bayanin ko yake rubuta ko yake tsara abin da za a yi a wannan shekarar inna anzalnahu fi binnan kafin ayar inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin ko fiha wa fiha yufraqu kullu amrin hakim inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina sai ce mai fiha yufraqu wato duk a wannan daren duk abin da yake za a yi za a yi ruwan sama sau adadi kaza dugon ruwa miliyan kaza ko biliyan kaza ne za a saukar a duniya adadin mutanen da za su mutu adadin mutanen da za su haifa wanda zai yi arziki wanda zai karye wanda zai mulki wanda zai wanda zai bar mulki wanda zai wanda duk abin da zai faru abin da zaka samu abin da zaka ci da duk abin da za a yi a wannan shekarar a wannan daren ake budget dinsa biha yufraqu kullu amrin hakim duk wani abu ingantacce mai inganci dama duk ayyukan Allah ba wanda baya da inganci duk abin da za a yi a wannan shekarar to saboda cewa a wannan daren Allah ta'ala yi furaku wato yake yake rarraba duk abubuwa abinda za a yi a wannan a wannan daren ake yi sai aka sa mata lailatul qadri ai ranar da Allah yake kaddara abinda zai yi a wannan shekarar to an ka kalli wayannan maganganun guda biyu na malamai sai ka ga aito wanne ne za a aje wanne ne za a dauka wanne ne ba haka din ba in ka ci a daren ne mai albarka daren ne mai daraja kai daidai daren da ya sakar yana da ko bai da ita yana da daraja a yau daren da dare guda daya ya fi ya fi wata dubu shekara tamanin da uku da wata hudu dare daya ta ya fi su ba ma ta aka ya daidai da su ba khairun min alfi shahar Allah ta'ala ce wannan daren yana da daraja ko bai da ita sannan kuma daren da a shi ne Allah ta'ala yake tsara duk abin da za a yi a wannan shekarar wannan daren yana da daraja yana daraja saboda haka nan kowanne ka ɗauka sai ka haɗa guda biyan duka sun za su zauna a cikin ƙarƙashin wannan aya eh inna anzalnahu fi lailatul qadri to mu dawo farkon wannan sura inna anzalnahu yanzu Allah ko magana ce aka faɗa Da yake galibin mutane in aka ambaci masu mulki sun fi ganin girman abin ci wannan fa magana shugaban ƙasa ce shugaban ƙasa da kansa ne ya faɗa ba daidai bane a ce kansila ne ya faɗa ko ba ka bane da maganar kansila da maganar shugaban ƙasa wace tafi da maganar kananka da maganar mahaifinka wace idan aka ce babba ya magana shi mu ne muka ce kaza to wannan ya gwada abin da aka yi din nan ba karamin in magana ce ba karamin magana ba ce saboda ta fito daga babban guri ta fito daga inda ya kamata fito ba kamar a ce ainihin wani ne ya saukar ba Allah ce nu da kaina ni ne na saukar da shi kaga wannan kan ba masha'anin alkur'ani inna zanna fi lailatul qadri sai Allah ta'ala ce wa ma adraka ma lailatul qadri me ya sanar da kai abinda ake cewa lailatul qadri ma'ana duk yadda za ka yi bayani duk yadda za ka iya fahimta ba za ka iya hango iya ƙarshen daraja ɗaukaka da mahimmancin daren lailatul ba magana akan daren lailatul magana ce babba ina ma ina zaka iya sanin wato abin da ake kira da lailatul qadr wa ya sanar da kai A yi duk abin da muka sani game da lailatul qadari mun dan san dai abin da Allah ya sa muka sani inna anzalnahu fi lailatul qadari wa ma adraka ma lailatul qadari to in baka sani ba bar a gaya maka dan kadan daga cikin darajar lailatul qadari an gane ko lailatul qadari daren lailatul qadari khairun shi yafi alkhairi shi yafi falala shi ya fi daraja min alfi shahar alfi shahar kamar yadda malamai suka tsaya suka yi duka suka to shekara nawa kenan dubu alaba ta da goma sha biyu suka ce shekara tamanin da uku da wata hudu shi ne daidai da wata dubu tun haka ne ai sai mutum Allah ta'ala zai ce inna lailatul qadri khairun min 83 sana wa arba'ata ashhur ba ma fasaha a cikin maganar tawa in an ambaci 83 girman abin a zuciya ba kaman a ce dubu ba dubu da kuma 80 ai wato yadda kwakwalwa ɗan adam suke karɓar abin ya fi ganin girman dubu da yadda yake ganin girman 83 amma 83 ita ce dubin da ake nufi ana saboda haka Allah ta'ala bai ambaci 83 ba sai ya ce khairun min alfi shahar. khairun min alfi shahar? to A nan, wannan sura suratul kadari me Allah ta'ala yake son ya girmama shi mu ga girmansa Al'ur'ani ko ku ita daren alƙur'anin ne ake son a nuna mana girmansa a cikin waɗannan ayoyin ko ka daren lailatul ƙadarin ne ake son mu ga girmansa mu san darajarsa a cikin waɗannan ayoyi da muke karantawa wasu malamai suka ce a'a daren lailatul ƙadarin ne da girmansa me dalilinku su ba ka ganin Allah ta'ala ya ambaci alkur'ani so ɗaya ya ishara da shi ba ma sunansa aka ambata ba amma lailatul qadarin an ambace ta to uku inna anzalna fi lailatul qadari ɗaya ko wa ma adraka ma lailatul qadari hmm. bi ko lailatul qadari khairu min kaga an ambace ta so uku saboda ita ake son a kamba masha'aninta a girmama ta a zuciyarmu a dawo da hankalinmu cikin tunani akan ta saboda talin amfani take da shi suka ce to wannan ya gwada cewa wato ita daren ce ake mana wasu ka ce a'a ai alƙur'anin ake son a kan ba a girmama shi shi yasa aka ambaci a daren da aka sauke shi to su kuma ga irin fahimtar su suka ce yanzu misali Allah ta'ala ya ya tana da aljanna ya zuba mata abubuwa na ban mamaki na jin daɗi na holewa na farin ciki duk wani abin da ɗan adam yake tunani wanda yake so ya samu don ya ji daɗi Allah ya tana da ya aji fi hama ta shayi ko wata lazul ayun duk abin da rai yake so an tana da maka shi a gidan aljanna sannan fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar abinda ido abinda yake ciki ido ma bai taba ganin irin wannan ba kunne bai taba jin labarin irin wannan ba kai bai taba darsowa ma a zuciyar ɗan adam ba abin ya wuce ma a ce za a zauna a baka labari saboda ya fi karfin wanda zai baka labarin ai bai ga abinda da yake cikin gidan aljanna ba to ita wannan aljanna mai wannan daraja mai wannan kayan alatu mai wannan kayan jin daɗi ƙololuwa samun yardar Allah subhanahu Ta'ala. haka ne ko to idan aka ɗauki wanda ya bi Allah aka saka shi a gidan aljanna aljanna aka girmama ko wanda aka saka a cikinta wanda aka saka zama ake ce mata darul karama wanda aka saka a gidan aljanna duk wannan alatun da aka yi in an ɗauki ɗan aljanna an saka a gidan to shi aka girmama haka na yanzu ko ana duniya sai ka yi bako wani ya ce zai zo ya kawo maka ziyara kana da hali sai ka tsaya kai ta ainihin wato tsara gurin da ya kamata ka soke shi ka kai kaya iri kaza katifa iri kaza gado iri kaza shimfiɗa iri kaza aka tsara banɗaki mai kala kaza aka kawo duk wani abin da ake ganin in ya zo ya shiga zai faranta masa rai da ka zo sai ka sauki wannan bakon a inda ka tana daɗin nan wa aka girmama gidan ko bakon bako aka girmama wanda aka sauka a cikin gidan su suka ce to ai in haka ne alƙur'ani da aka saukar a wannan daren shi alƙur'anin aka girmama ba daren ba alƙur'anin aka girmama ba daren ba to kaga wannan wasu ƙwaƙwalwa ne na malamai amma an ka duba ai duka kowanne yana da darajarsa da daren yana da daraja kuma abin da aka saukar a cikin daren yana da darajarsa yanzu kamar inda Allah ta'ala ke cewa شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن da haka aka faɗa dangane da abin nan lailatul qadari lailatul qadari allati unzila fiha alquran to sai a ce ita daren aka girmama yanzu a da Allah ta'ala ce shahru wa aka girmama nan watan ramadana wanda Allah ya saukar da Alƙur'ani a ciki kaga anan watan aka girmama wato darajar watan in ka kalli sauran watanni an bambanta shi da sauran watanni wannan watan shi shine watan da Allah ya saukar da Alƙur'ani a cikinsa kaga anan watan shi aka girmama amma a can alkur'anin aka girmama wanda aka saukar da shi a abin nan a cikin wannan wato dare mai tarin albarka to wannan ya sa malamai ake ta wasa kwakwalwa to yaya za a yi mu gane yadda za mu wato samu ganin ko mu dace da lailatul kadari? nawa ga watan nawa ne ake ganin daren lailatul kadari? akwai hadisi da ya ce a neme ta a mara. a goman ƙarshe an gane ko? Eh, sha ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara Suka waɗannan ma'ana ne amma hadisi ya fi ƙarfafa ashirin da bakwai ibn abbas allah ya ƙara masa yadda sai ya ce akwai alamar wannan hadisi wato ya dogana da abin da ya zo a cikin wannan ayoyi domin Allah ta'ala ce inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairu to na aka fashe alqadar lailatul qadri lailatul qadri lailatul qadri to na aka fada to lailatul qadri karman lailatul qadri harafi nawa ne a cikin ta lailatu harafi nawa kenan uku alqadri harafi nawa hudu hudu a tara da uku nawa kenan bakwai ko to to bakwai uku nawa kenan bakwai uku ashirin da ɗaya lailatul qadari inna anzalna fi lailati al qadari kaga al qadari hmm. ha ya fi ko alif da lam da da qaf da dal da ra kaga biyar ga nawa biyar ga uku nawa kenan takwas ko ina ko to takwas so uku nawa kenan eh takwas so uku takwas so biyu sha shida ko ashirin da hudu to suka nemi dai su wasa kwakwalwa akan cewa wato wannan adadin ya gwada wato kwanakin da ake neman abin nan to wannan duka dai ba nassi bane ba nassi bane fahimta ce ta malamai wannan ya faɗi nasa wannan ya faɗi nasa amma dai abinda manzon Allah ya kudaitar da mu mulalibeta a mara musamman mara din cikin wato abin nan musamman mara din cikin cikin wato goman karshe ba na cikin goman ƙarshe. to saboda haka Allah ta'ala ce wa ma adraka ma Qadari, qadri laylatul qadri sirrun min alf shahr tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha wannan dare daga cikin albarkar da Allah ya yi ma wannan dare mala'ikun Allah ne suke ta sauka wannan ya sauko wannan ya zo ba ma kawai mala'ikun ba sai Allah ce war ruhu fiya har da mala'ika jibril shugaban su gaba daya wanda Allah ta'ala ce mutsa'in samma abin yi wa da'a ne a can gaba ɗayan mala'ikun Allah sun yarda shugaban su ne su masa da'a to har da shi ake sauka amin kuma amintaccen Allah subhanahu wataala tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi in raddihim suna sauka ne da umarni da izinin su min kulli amrin ai bi kulli amrin kowane al'amari da zai faru suna sauka da shi don alannan ake rubuta shi a nan ake tsara shi a nan ake yin budget to duk wani abin da zai faru mala'iku suna saukowa da shi kowa ya san aiki kowa ya san inda za shi kowa ya san abin da zai yi ko kuma min kulli amrin ay min kulli al-umur duk wani al'amari ko wani iri ne ko umarni ne ko wani al'amari ne da zai faru a wannan daren suke sauka da shi kana al-mala'ikatu da bi idnin min kulli amrin salamun hiya salam wannan dare ne na aminci dare ne na zaman lafiya dare ne mai albarka hatta matsala ilfajiri salamun hiya hatta matsala ilfajiri kaga ana nuna mana ka yi gaggawa ka ribata da wannan dalar ɗan kaɗan ne ba ɗan awoyi ne in daren ya samu maza maza ka yi abin da za ka yi yanzu yanzu nan zai kare da an ce alfijir ya ceto alfijir a sadiq nan ta wuce fadarar Allah yana nuna maka shi za lokacin da manzon Allah yake bayanin ta sai yake nuna alamar kankanta dan lokacin salamun ya hatta matsala alfijir wato kai kai kokari kamar yanzu masu mulki yi kokari kai dan abin da zaka yi shekara hudu ne fa kawai yi maza maza kai abin da zaka yi mai alkhairi wanda zai sa Allah ya gode maka al'umma su gode maka kai farin cikin wannan shekara hudu da ainihin wato kai to kamar yadda muka abin nan yan uwa a darasinmu da ya gabata mun yi alkawarin za mu karanta wani bangare na wani littafi wanda sunan littafin bahasun mukhtasarun li bayani ahkamis safari wal musafiri fi daw'il kitabi wasunnati sunnati ala manhaj salaf salih rahimahumullah wannan shine sunan littafin wannan littafin an buga shi a shekara ta 2011 an buga shi a shekara ta 2011 amma ranar da na kare rubuta wannan labin ran da aka ainihin kammala rubutunsa kamar yadda yake a nan wato tamma hariruhu fi yawmi thulatha تم تحريره في يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من رمضان 1430 ولله الفضل ولله الفضل والمنه idan ka dubi wannan za ka ga yau shekarar littafin da ƙare rubutunsa yau shekara goma sha ɗaya domin yanzu muna alfin rumiya wahid arba'in ko dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ne yanzu abin da muke ciki shi kuma littafin an ƙare rubutunsa ranar 25 ga watan azumin ramadana na shekara ta 1430 daidai ga lokacin da aka rubuta wannan littafin babu maganar corona babu maganar umarnin wani likitoci ko umarnin hukuma hmm. akan limamai ku ce da jama'a kaza hmm. ba musamman za a yi wannan ba amma dai idan ka dubi wannan littafi ka dubi wato shafi na idan ka dubi wannan littafi ka ɗauko tun daga shafi na sittin da tara shafi na sittin da tara gashi abinda yake cewa يجوز التخلف عن الجماعة في المسجد لأمور منها المطر والبرد والريح وغير ذلك من الآثار المبيحة للتخلف عن حضور الجماعة في المسجد وأن المؤذن يقول إن الصلاة في الرهال بدل هي على الصلاة للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديه يوم هنين أن الصلاة في الرهال وأن أبي المليح أن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الهديبية يوم الجمعة وأثابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رهالهم kafin mu بدا كراتو فسر karatu حديثا fassara waɗannan na farko yana cewa daga abu mulai daga wajen babansa ya ce manzan Allah sallama ah, ya umarci mai kiran sallarsa a ainihin ranar hunain cewa ya gaya wa al'umma a kowa ya salla a gudun zamansa ma'ana kowa ya salla a gidansa kada a zo masallaci jam'i an gane ko? Ah, sannan bai faɗi me yasa me ya dalilin da yasa manzon Allah ya bada wannan umarni ba a hadisi na gaba shi ma dai daga abul mulih din annabi sai ce ya ya halarci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar juma'a yake bada umarni a lokacin nan yace asabahum matarun ruwan sama ya same su amma yace lam tabtalla asfalu ni'alihim kasan takalmin su ma bai jike ba ma'ana ruwan ma bai yi yawa ba lam tabtalla asfalu ni'alihim fa amarahum an yusallu fi rihalihim sai ya umarce su kowa ya salla a gidansa wancan hadisi na farko ka je dan uwana dalibin ilimi ka duba sunani abi dauda sahihu sunani abi dauda ka duba hadisi na 1057 je ka dauko ingantaccen hadisi da yake cikin abu dauda wato na dubu ɗaya da hamsin da bakwai za ka ga wannan hadisin a gudun annabi ya faɗi wannan hadisi na biyu ka duba a cikin tsaye eh, sunan abi dauda shi kuma hadisi na dubu ɗaya da hamsin da tara manzo Allah ya wannan magana ya ba da umarni saboda an yi ruwan saman da ko ƙasan takalminsu bai jike ba sosai na biyu kwance na uku an nafi an ibn umar radiyallahu anhuma fi lailatin barida wato a wata dare wata dare da aka yi sanyi fa amara munadi abdullahi dan umar ya umarci wato ainihin mai kiran sallah fanada annas annas an salatu fi rihal ai kowa ya salla a gida ko wannan hadisi ne ingantacce shi ma yana nan a cikin wato sahihun sunan abi dauda hadisi na dubu ɗaya da sittin hadisi na dubu ɗaya da sittin a cikin sahihu sunan abi daud sannan wa riwaya sun haddasa an rasulillah sallama abdullahi bin umar bayan ya bada wannan umarni sai ya bada labari game da manzon Allah annahu kana ya amurul munadi yana umartar mai kiran sallah fa yunadi bis salati ya kira sallah thumma yunadi anna sala an sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku yaushe fil lailatil barida wa fil lailatil matira daren da aka yi ruwa ko kuma daren aka samu akwai sanyi da yawa Warawa rawa abu dauda aidan an ibn umar radiyallahu anhuma annahu azina bis ah, azina azana bis salati fi lailatin zati bardin ware wata dare mai tsananin wato sanyi da iska faƙala ala sallu fi rihal kowa ya je ya sallata da kar a zo masallaci jami'i sun matsala inna rasulallah sallama kana ya amurul mu'azzin idza kanat lailatan baridatan zata zata matsarin yaqulu ala sallu fi rihal manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada hujja cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umartar mai kiran sallah idan daren ya zama nan akwai sanyi ko kuma akwai ruwa sai ya ce kowa ya sallah a gidansa warawal bukhari an ibn abbas radiyallahu ma qala li mu'adhdhinihi fi yawmin matirin abdullahi dan abbas ya gaya wa mai kiran sallarsa a wata dare da aka yi ruwa idza qulta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya ala salah yana son ya gaya mana a daidai ina ne mai kiran sallah zai ce sallu fi rihalikum idan ka zo daidai gurin da zaka ce hayya ala salah hayya ala faɗi din dan ka ce ala za a taho masallaci a maimakon wannan yace in ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya ala qul sallu fi buyutikum abdullahi dan abar ce ka ce musu kowa ya salla a gida fa ka annan nasa istankaru kai ka ce mutane sun kai wannan kuma ya za a ce a daina jami'i ya za a hana zuwa masallaci Ƙala. sai abdullahi dan abar ce fa'alahu man huwa khairun minni wanda yafi ni alkhairi yafi ni daraja yafi ni komai shi ma ya aikata haka yace innal juma'a azama wa inni karihtu an uhrijakum wa tamshuna wadda wa dahri na yi kyamar wato in takura muku ku fito a cikin taɓe da ainihin taɓo je ku luka faduwa to kaga duk wannan wato ainihin a manzan Allah saboda saboda ana sanyi saboda an yi ruwa saboda akwai iska ya ce a yi sallah a gidan a zo masallaci jami'i ashe ba mu muka kirkira ba ba kuma wani ne ya ce mana ku je ku ce kaza ba sannan kuma ba wai umarnin likitoci muka bu ba annabi muhammadu wanda ya fi ka sanin darajar jam'i wanda ya fi ni sanin wanda ya fi ni sanin darajar jam'i wanda ya ce zai zo ya umarci wani ya jagoranci sallah shi kuma ya koma ya ringa banka gobara a gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i kuma shine ya ce kar a zo jam'i saboda ruwa kar a zo jam'i saboda ana sanyi kar a zo jam'i saboda akwai tadi wani gurin ma an yi ruwan da ma bai jika musu kasan takalmi ba amma yace kowa ya sallah sai hali kowa ya sallah sa a gida wanda ya fahimci addini baya ganin gingirin din muna jin ciwo muna jin bakin ciki muna jin bacin rai marar iyaka akan rashin samun damar mu je masallatai mai sallah amma mun lura abubuwan da manzan Allah ya ce kar a zo masallaci sallah saboda su ba su kai nauyin halin da muke ciki ba ba su kai ba abin kawai muke kira mutane a ji tsoron Allah domin kar ku zama kun je ba cikin damuwa mun kira da jama'a a haƙura saboda shi ne addini mun ga manzan Allah yana hana a irin wannan yanayi a zo masallaci to kuma amma sai kaga ana yin waɗansu talarika kaga an taru wannan yana jawo mana harar kuma kun hana mu zuwa amma kuma gashi ga abin da yake faruwa yanzu kamar yau an ce mutane an ba da dama mutane su fito su je ɗan kasuwa su yi sayayya to don me ba za a ce dolan juma'a kowa ya fito a je masallaci ba me yasa ake ganin sai a masallaci ne za a ɗauki corona dan me ba me yasa ba daukan corona a ainihin wato abin nan wato al'amari in yazo mu rika yi wa kanmu adalci mu rika yi wa shine ba lokaci to ana ta nuna min babu lokaci in Allah ya ba mu dama gobe za mu karasa wannan jawabin domin ya zama ya shiga cikin abin da ake faɗa insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa barak ala na muhammadin wa aliyu wa sahbihi ajma'in wa alaikum wa rahmatullahi wa baraka.